jama'a assalamu alaikum barkamu da haka barkamu da sake kasancewa tare da kwari da lokaci a cikin shirin namu na tambari wanda masu iya magana kan ce a jika sama'u daga nan tashar yanci liberty tv da ke tarayyar nigeria a wannan rana ta juma ta ji babbar rana goma sha uku ga watan al-muharram hijira dubu daya da dari hudu da arba'in da daya bayan hijira fayyan halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina daidai da sha uku ga watan satumbar shekara ta 2019 miladiyar haihuwar annabi isa alaihi salam suna na rayan musa lere nake kowa da kowa fata alheri kuma barkan mu da kasancewa tare da ku shirin tambari kamar yadda aka sani shine da ke kawo muku kanin jaridun da muka dauka ko muka samu a wannan rana albarshi daga bisani editanmu na sashen labaru da al'amuran yau da kullum mai shigo mu kalli waɗansu labarai ko kanin jaridun da suke hannunmu daga nan kuma mu ba masu kallo damar su shigo domin tofa albarkacin bakinsu ta hanyar faɗi ra'ayoyinku wato bayan an tsaftace kalamai domin a samu a gudu tare a da tare a jaridun da ke hannuna akwai jaridar daily trust akwai blueprint da kuma jaridar the nation da farko za mu fara da jaridar daily trust ta wannan rana wanda jarida ta daily trust ta fara da labarinta mai taken gwamnonin arewacin nigeria goma sha tara kenan sun fito da wani ko sun yarda da wani sabon tsari na harkar kiwo da kuma aje batun riga a gefe domin samun mafita gwamnonin arewacin nigeria sun yarda da sabon tsari na harkar kiwo da yi masa kwaskwarima domin samun mafita batun riga kuma an aji sha gefe domin ganin cikakken wannan labari sai a duba shafi na hudu na ita jarida ta daily trust ta wannan rana sai labarin ta na gaba inda take cewa waɗansu mutane masu yawa sun bar gidajensu a jihar borno a sakamakon hari da 'yan ƙungiyar boko haram suka kai waɗansu ƙananan hukumomi guda biyu Ƙungiyar Boko Haram ta kai hari a wasu ƙananan hukumomi guda biyu a jihar Borno wanda ya yi sanadiyar barin waɗansu mutane da dama gidajensu ko garuruwansu a jihar Borno. Domin ganin cikakken wannan labari sai a duba shafi na shida na ita jarida ta Daily Trust ta wannan rana. Sai labari na gaba inda aka ce gwamnatin tarayya ta amince da ware waɗansu kuɗaɗe da yawansu ya kai dala biliyan biyar da miliyan ɗari uku domin gina titin dogo daga Ibadan zuwa garin Kano. za a gina titin jirgin ƙasa daga ibadan zuwa kano a kan kudi naira biliyan ko kuma dala biliyan biyar da miliyan ɗari uku kamar yadda gwamnatin tarayya ta amince da wannan kwangila ko aiki domin ganin cikakken wannan labari sai a duba shafi na 25 na ita jaridar ta daily trust sai babban labarin ta inda yake cewa waɗansu masana da kuma 'yan ƙungiyar kwadago da sauran jama'a sun yarda da ƙarin kuɗin haraji da gwamnatin tarayya ta yi ƙungiyar ƙwadago da waɗansu masana da sauran mutane sun yarda ko ƙin amincewa da ƙarin kuɗin haraji da gwamnatin tarayya ta yi domin ganin cikakken wannan labari yana nan a shafin farko na wannan jarida da ci gaban labarin a shafi na biyar sai ƙarin bayani da fito ƙasa wannan labari wanda yana nan shafi na hukun da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya ce ba za mu jefa 'yan najeriya cikin wani yanayi na kakani kai ba ba za mu jefa 'yan najeriya cikin wani matsanancin hali ba ƙarin bayanin wannan babban labari kenan yana nan a shafi na uku na ita wannan jarida ta daily trust to iyakar labaran da ko kuma kanun labaran da ita jarida ta ɗauka kenan na ta daily trust a wannan rana wanda da haka kuma za mu je ga jaridar blueprint wanda ita ma jaridar ta blueprint ta fara ne da labarinta mai taken game da harkokin kasuwancin najeriya na kasashen waje ta samu bunƙasa ita najeriya kenan da kashi 4.4 cikin 100 a watanni shidan farkon wannan shekara najeriya ta samu bunƙasa da kashi 4.4 cikin 100 a watanni shidan farkon wannan shekara game da harkokin kasuwancinta na kasashen waje in ji cewar hukumar ƙididdiga ta ƙasa domin ganin cikakken wannan labari yana nan a shafi na 34 na ito na jarida sai labari na gaba inda aka ce hukumar nan da ke bayar da katin shaidar zama ɗan ƙasa wato nimsi ta ba 'yan najeriya miliyan 36,600 katin ko ta rajistan 'yan najeriya mutum miliyan 36,600 na wannan kati na zama 'yan ƙasa hukumar nimsi ta ce mutane miliyan 36,600 ne suka samu katin shaidar zama ɗan ƙasa wato a nan gida najeriya cikakken labarin na na shafi na 20 na ita jaridar ta blueprint sai labari na gaba inda aka yi hoton shugaban ƙasa muhammadu buhari sai a gefen hoton aka yi wa labarin take da cewa ba za mu sanya 'yan najeriya a cikin halin kakani kai ba shugaban kasa ba da wannan tabbaci shugaban kasa muhammadu buhari ya ba da tabbacin cewa ba za su yarda 'yan najeriya su shiga cikin wani halin kakani kai ba me yasa waɗannan kalamai ko wannan furuci sai a duba shafi na takwas na ita wannan jarida ta blueprint sai labarin ta na gaba inda aka yi labarin kusa da gwamnan jihar hoton gwamnan jihar kano abdullahi umar ganduje aka ce za mu dinga kashe naira biliyan biyu da miliyan ɗari hudu a kan makarantu kowane shekara za mu rika kashe naira biliyan biyu wato dubu a miliyan dubu so biyu da miliyan ɗari hudu kan makarantu a kowane shekara in ji cewar gwamna abdullahi umar ganduje domin in ganin cikakken wannan labari sai duba shafi na biyar na ita jarida ta blueprint sai kuma labarin ta na gaba wanda shine babban labarin aka yi wa take da makiyaya da manoma game da abin da ya shafi rikicinsu wato abin da ya shafi rikicin manoma da kuma makiyaya ya ka ce gwamnonin arewacin najeriya sun amince da wani tsari na kwaskwarima a harkokin kiwo da canza masa fasali gwamnonin arewacin najeriya sun amince da yadda da wani tsari na kiwo da kuma canza masa fasali ta hanyar yi masa kwaskwarima domin samun mafita sai kuma aka yi ƙarin bayani a ƙasa wannan labarin da aka ce mutum dubu ashirin da biyu ne suka ɓace a arewa maso gabashin najeriya in cewar hukumar nan ta red cross mutum dubu ashirin da biyu suka ɓace a arewa maso gabashin najeriya in cewar red cross domin gani cikakken wannan labari sai duba shafi na shida na ita jaridar ta blueprint waɗannan hotuna da ake gani a ƙasa hotunan waɗansu mata ne guda goma da 'ya'yansu da masu garkuwa da mutane suka sako a jihar katsina a yadda suke ganawa ji kenan da gwamnan jihar aminu bello masari sai labarin da ke ƙasa wannan hoto inda gwamnatin tarayya take cewa game da kotun sauraron ƙararrakin zaɓe ko ƙorafe-ƙorafen zaɓe wato tribuna kenan jam'iyyar pdp da tsohon mataimakin tsohon shugaban ƙasa atiku abubakar ya zama wajibi su nemi afuwar 'yan najeriya game da uh, kotun ƙorafe korafen zaɓe jam'iyyar pdp da tsohon mataimakin tsohon shugaban ƙasa alhaji atiku abubakar ya zama wajibi su nemi afuwar 'yan najeriya ji cewar gwamnatin tarayya me yasa gwamnatin tarayya ta yi wannan bayani sai a duba shafi na farko na ita wannan jarida ta blueprint da kuma ci gaban labarin a shafi na shida sai labarin da ke ƙasa wannan inda aka ce hukumar jin daɗin alhazai ta ƙasa ta kammala jigilar maniyyata aikin hajjin bana daga ƙasa mai tsarki zuwa najeriya hukumar jin daɗin alhazai ta ƙasa ta kammala jigilar maniyyatan aikin hajjin bana daga ƙasa mai tsarki zuwa na gida najeriya a aikin hajji da aka je na bana cikakken labari na na shafi na goma sha hudu na ita jaridar ta blueprint sai labari na gaba inda aka ce maza 91 da mata goma ne suka fito neman mukamai daban-daban a takarkarar da za a yi a jihar kogi da bayelsa takarar ko zaben da za a yi na jihar kogi da bayelsa mata goma da maza 91 ne suka fito domin neman mukamai a kara da su a takarar da za a yi ko takarkarin da za a yi na mukamai daban-daban in ji cewar hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa inec domin ganin cikakken wannan labari sai a duba shafi na shida ne ta wannan jarida sai labarinta na gaban da aka ce mutane dubu arba'in ke mutuwa yayin haihuwa kowane shekara in ji cewar minista minista ke bayyana cewa mutane dubu arba'in ke mutuwa yayin haihuwa kowace shekara a nigeria domin ganin cewa wani minista ne inda mutanen suka fi mutuwa sai a duba shafi na takwas na ita wannan jarida ta blueprint sai labarinta na ƙarshe da ta ɗauka inda ake cewa ƙungiyar kwadago da jam'iyyar pdp sun sa kafa sun yi fatali da ƙarin kuɗin haraji da gwamnatin tarayya ta yi ƙungiyar kwadago da jam'iyyar pdp sun nuna ƙin amincewarsu tare da yin fatali da ƙarin haraji da gwamnatin tarayya ta yi domin ganin cikakken wannan labari sai a duba shafi na 32 na ita jaridar ta blueprint ita ma iyakar kanun da ta ɗauka kenan a wannan rana ta juma ta babbar rana za ku mu je ga jaridar mu ta gaba wanda kuma ita ce ta karshe jaridar the nation kenan wanda jaridar take farawa da labarin ta mai taken hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa inec za ta fitar da sunayen 'yan takarkarin jihar kogi nan ba da daɗewa ba inec za ta fitar da jerin sunayen 'yan takara na jihar kogi nan ba da daɗewa ba domin ganin cikakken wannan labari sai a duba shafi na 45 na ita jaridar ta the nation sai labarin ta na gaba inda aka ce gwamnatin tarayya ko gwamnatoci sun zuba ido akan wani guraben ko wasu guraben ayyuka da za a samu da suka kai 140 a ƙarƙashin hukumar da ke lura da harkokin albarkatun mai da iskar gas na ƙasa wanda aka ce an yi training ko an horar da waɗansu injiniyoyin manyan kamfanoni guda bakwai da hakan zai samar da aikin yi dubu arba'in a ƙarƙashin su za a samu aiki sama da dubu ɗari domin ganin cikakken wannan labari yana nan shafi na arba'in da ɗaya na ita jaridar ta the nation sai labari na gaba inda aka ce nigeria ita ce ƙasa ta ɗari da arba'in da shida cikin jerin ƙasashe ɗari da tamanin masu sauƙi wajen harkokin kasuwanci Najeriya ce ƙasa ta 146 wajen gudanar da harkokin kasuwanci cikin sauƙi cikin jerin ƙasashe 190 na duniya. Domin ganin cikakken wannan labari da yadda aka yi Najeriya ta tsaya a wannan matsayi kawai sai a duba shafin jaridar na 41. Sai labari na gaban da aka ce sojoji sun kashe waɗansu mayakan Boko Haram guda uku a jihar Borno. An kashe mayakan Boko Haram guda uku da sojoji suka yi a jihar Borno. domin ganin cikakken wannan labari yana nan a shafi na arba'in da biyar shi ma uh, yan gudun hijira sun yi zanga-zanga a jihar neja inda suka datse hanyar ta gina sakamakon kuka da suke yi akan abin da ya shafi harkar tsaro da kuma nuna halin kula da suka ce gwamnati na yi da su yan gudun hijira sun yi zanga-zanga a jihar Niger inda suka datse hanyar ta gina kan korafin cewa ana nuna halin kula da kuma batun matsalar tsaro a kansu kuma mafi mafiya yawancin waɗannan 'yan zanga-zanga mata ne da ƙananan yara domin ganin cikakken wannan labari sai a duba shafi na 45 na jaridar the nation ta wannan rana ah, umar kadri da kuma hassan asar na ƙasar misra umar kadri shi wannan a nan gida najeriya yake fitattun 'yan wasan kwallon tennis din nan ne da za su kara sai a duba shafi na 47 a gaushe umar kadri da asar za su gwabza tsakaninsu a wasan kwallon na tennis cikakken labari na nan a shafi na 47 sai labari na gaba inda aka ce gwamnonin arewacin najeriya sun aje batun ruga sun ɗauki batun yin kwaskwarima da canza sabon fasali wajen gudanar da harkokin kiwo a nan arewacin najeriya gwamnonin arewacin najeriya sun aje batun riga gefe sun ɗauki batun canza fasalin kiwo da yi masa kwaskwarima da sabon tsari domin samun mafita domin ganin cikakken wannan labari yana nan a shafi na farko na jaridar ta the nation da kuma ci gaban labarin a shafin ta na 46 sai kuma labari na gaba inda aka ce ce ku ce ya barke a yayin da gwamnatin tarayya ta kara kashi bakwai da digo biyu cikin ɗari na harajin da aka saba karba daga hannun jama'a an samu ce ku ce a yayin da gwamnatin tarayya ta yi ƙarin harajin kashi bakwai ya zama kashi bakwai da digo biyu a maimakon kashi biyar a da da ta yi na haraji da za a dinga karɓa cikakken labari na nan a shafin farko da kuma ci gaban labarin a shafi na 46 sai labari na gaban da aka ce game da turka-turkan majalisar dokokin jihar edo kotu ta dakatar da majalisar wakilai wajen karbe ikon wannan majalisa ta jihar ta edo kotu ta dakatar da majalisar wakilai karbe ikon majalisar dokokin jihar edo saboda turka-turkan da ake samu domin ganin cikakken wannan labari sai a duba shafi na takwas na ita jaridar ta the nation sai babban labarinta inda aka ce atiku ya ba da waɗansu shaidu ne marasa tushe balle makama a kotun sauraron kararrakin zaɓe in ji cewar gwamnatin tarayya gwamnatin tarayya ce ke cewa tsawon mataimakin tsawon shugaban ƙasa atiku abubakar ya ba da waɗansu hujjoji ne marasa tushe balle makama a kotun sauraron ƙorafe-ƙorafen zaɓuɓɓuka wannan shine babban labarin ita wannan jarida inda aka samu ƙarin bayani da aka yi da rubutu aka ce tsohon mataimakin tsohon shugaban ƙasa ya zama wajibi a hukunta shi in ji cewar gwamnatin tarayya ko kuma ƙarin bayani ke sai kuma babban hoton da ke wannan jarida za a ga hoton shugaban ƙasa muhammadu buhari kewaye da waɗansu mata na jam'iyyar apc na ƙasa da suka kawo masa ziyara jiya a sa da ke babban birnin tarayya abuja sai labarin da jaridar ta ɗauka can ƙasa ƙarshe guda biyu wanda na farko ake cewa waɗansu gini guda uku sun rushe a jihar kogi waɗansu gine-gine ko gini guda uku sun rushe a jihar kogi me ya sanadiyar rushe waɗannan gine-gine a ina suke sai a duba shafi na 45 na ita jarida ta the nation ta wannan rana sai labarin ta ɗauka na ƙarshe inda kotun sauraron kararrakin zaɓe tribunal kenan ta ba da umarnin kawo sakamakon zaben karamar hukumar nasarawa a can jihar nasarawa da obi kotun sauraron korafe-korafen zaɓe ta buƙaci a kawo sakamakon zaɓen yankin nasarawa da obi a jihar nasarawa na majalisar wakilai tarayya me yasa ta buƙaci a kawo na sakamakon zaɓen? sai a duba shafi na 45 na ita wannan jarida ta blueprint a to ita ma iyakar abin da ta ɗauka kenan a kanin ta na wannan rana da haka kuma za mu dakata mu karɓi waɗannan sakonni alabar shi da muka dawo za a kasance tare da mu da abokin aiki na sashen na labaru da al'amuran yau da kullum domin tattaunawa kan waɗansu kanun jaridun alabar shi daga bisani mu baka dama mai kallo ka shigo domin ka tofa albarkacin bakinka a dakace mu shut it to madalla a barkanmu da dawa na wannan hutun takaitaccen lokaci duk da mun yiwa mai sauraro ko mai kallo alkawarin cewa za mu kasance tare da mu na sashen labaru da al'amuran yau da kullum ba za mu tsaya bata lokaci ba saboda waɗansu 'yan dalilai za mu je kai tsaye ga kallon wato waɗansu daga cikin kanun jaridar da ko jaridun da muka kawo a wannan safiya wanda idan ba manta ba akwai labarai masu ɗaukar hankali musamman irin cece ce da aka yi ta samu a batun da ya shafi al'amarin ruga ruga ruga nan wanda hakan ya yi sanadiyar a gane abin da waɗansu gwamnonin kudanci ko waɗanda ba 'yan ɓangaren arewacin najeriya ba abin da ke cikin zukatansu wanda hakan ya sa aka dakatar da batun rigan nan saboda irin cece ce da aka samu tun da hakan ya yi sanadiyar wasu fulanin mara da inda ba a koro su ba 'yan yankunan sun koro su da nufi da tunanin cewa za a kwace musu ƙasa a ba fulani sa'annan ah, baya ganin wasu na ganin cewa ah, wannan yunkuri na gwamnonin arewacin najeriya da suka tattauna jiya a garin kaduna game da sabon tsari na kiyo da yi masa kwaskwarima domin kawo ƙarshen rikicin fulani makiyaya da manoma zai taimaka matuƙa wajen ci gaban wato yankin na arewa da kuma a farfado da tattalin arzikinsa kuma duka bangarorin guda biyu za su yi lale marhabin da wannan al'amari sai kuma labari na gaba da muka kalla wanda mutane na korafi to amma wasu suna ganin ai gara a ce da an yin da aka ce ba wasu suna ce ai gara da ba a yi wato ba a ce gara da ba a yi ba na batun kuɗi da aka ware da yau sai kai dala biliyan biyar da miliyan ɗari uku da gwamnatin tarayya ta ware domin gina hanyar dogo daga ibadan zuwa jihar kano to mutanen jiya an ce za a faro ne daga ibadan zuwa jihar kano yan arewa na ganin hakan ba a yi musu daidai ba wai saboda ko su aikace aikace kira da suke ganin an yi a kudanci ba yi anan ba wai me yasa ba za a dauka daga nan arewa wato kano kenan a tafi can ibadan din ba da dai sauran waɗannan batutuwa to shi ma abu ne na a duba a kalla wanda eh, hakan ana ganin wata matsala ce wanda inda har za a samu damar ko daga ina ne aka faro ta kai inda ake so wannan hanyar ta kai ai ba matsala ba ce wasu kuma ganin cewa a gara a fara dai daga kanon wanda yan ma hali bai bari an idar ba to wani ya zo ya dora daga kanon ya yi ko kuma daga inda aka tsaya ci gaba amma kawai wai eh, wayan a ci ne koran kare gindin din ya ce an faro daga can a jihar oyo wato ibadan kenan a ce an taho jihar kano a sai akwai labarin da ya shafi batun harkar tsaro inda ana ta batun boko haram sun kare ba boko haram amma zuga jaridar nan ta ɗauki batun cewa mutane da yawa suka bar gidajensu sanadiyar hari da boko haram suka kai a waɗansu ƙananan hukumomi guda biyu a jihar borno to dai al'amarin za ka ga kullum ana kan jikan ƙarfi jami'an tsaro na iyaka iyawarsu suna samun haɗin gwiwa da sauran jami'an ko kuma 'yan sa kai irin kamar 'yan banga da mafarauta da dai sauransu wanda ana ganin wani al'amari ne da ya kamata a ci gaba da yin kan karfe duk da irin kokarin da jami'an tsaro ke yi gwamnati sai ta lura da yanayin yadda al'amura ke tafiya ta wajen kyautawa jami'an tsaro nan da sauransu wanda hakan zai sake ba su ƙwarin gwiwa da himma wajen ganin an samu sauki a wannan al'amari wanda duk inda aka ce akwai matsalar tsaro to batun fa mutanen wurin su ji daɗi ta hanyar moran rayuwarsu na wasu abubuwa da gwamnatoci ko shugabanni za su samar musu bai taso ba a lokacin inda ake mayar da hankali shine yaya za a yi a samu zaman lafiya mai ɗorewa a wuri kaza wanda idan ba manta ba har an samu inda aka yi bayani cewa wajen mutum dubu ashirin da biyu ne suka ɓace a wannan yanki na kudu ko na arewa masu gabashin najeriya wanda kuma kashe 60 ciki kananan yara ne da dai sauran irin waɗannan batutuwa to wanda shi ma wani labari ne mai ɗaukar hankali sai labarin da yake shi ma babban wanda dukkanin jaridun nan sun ɗauka na batun an yi ta matsawa gwamnati ta ƙara albashi an yi ta matsawa gwamnonin da suka ce ba ma za su iya biya ba aka yi ta jin haushinsu ana bin su da baƙaƙen maganganu da dai sauran maganganu masu kaushi wasu ma marasa daɗin ji to yanzu gwamnatin tarayya kuma an yi ta jinjina mata a baya na da shugaban ƙasa ya amince da biyan naira dubu talatin a mafi ƙarancin albashi baya ga nan ne yana amincewa da hakan wasu gwamnonin da yawa suka yarda duk za a bibiya to amma fa sai gwamnatin tarayya daga bisani ta zo ta ce haraji da aka saba cire kashi biyar cikin ɗari yanzu kashi bakwai da ɗigo biyu za a dinga cirewa to fa daga nan kowa sai kama kokawa ya za a yi haka tunda yan ƙungiyar kwadago har suna batun cewa ma ai wannan kawai ƙarin kuɗin albashi su a matsayinsu na ma'aikata an ba su an musu ƙari ne da hannun dama an karɓe da hannun hagu ya za a ce ƙarin haraji har ya kai kashi bakwai da ɗigo biyu cikin ɗari da dai sauran yanzu wanda ake ganin a dubu talatin ɗin ma maneji za a yi wato lallabawa za a yi saboda a samu dai a tsira da mutunci to ga kuma batun haraji yanzu ya shigo ciki to wannan shi ma dukkanin jaridun nan namu sun dauka sai dai a karin bayanin wannan labari shugaban kasa Muhammadu Buhari akwai inda ya alwashin cewa ba za mu jefa yan Najeriya cikin wani mawuyacin hali ko halin kakani kai ba akwai irin waɗannan abubuwa za mu so a kalle su da irin basira domin a gudu tare a tsira tare yana da kyau a dinga tabawa don a gane cewa kifi na ganin ka mai jar koma sa'annan kai ma idan ka ci za ka dinga hurawa idan ka maza maka abu kaza ka dinga tunanin me zai biyo baya wanda mutane da yawa baya sun yi ta maganin cewa ba kwa tunanin farashin kayayyakin masarufi zai hau aka kara albashi ba sai ce a to ai kuɗin yayi kaɗan da sauransu amma dai dubu talatin ɗin ma suna ganin cewa wane mutum a irin ɗawainiyarsa ya bar gida da safe ya zo ba zai tashi ba sai karfe biyar wasu masu irin aiki irin namu ma da ke da shift da sauransu ko kuma ba ma shift din ba akwai dai wani abu na musamman da zai iya tasowa idan ka zo sai dai an ganka da sauran irin waɗannan abubuwa ah, sai kuma batun al'amarin da ya faru a kotun sauraron kararrakin zaɓe a shekarun jiya kenan laraba inda aka ce ya zama wajibi a tiku abokan da jam'iyyar pdp su nemi ah, wato afuwar 'yan najeriya in ji cewar gwamnatin tarayya kenan da gwamnatin tarayya ma take nuna cewa atiku ah, ya ba da waɗansu shaidu ne waɗansu bayanai ne kawai ko hujjoji marasa tushe balle makama a wannan kotu ta sauraren ƙararrakin zaɓe saboda haka ya zama wajibi su nemi afuwar 'yan najeriya ko kuma ma suna iya fuskantar wani hukunci na faɗan ba dai faɗar ba daidai ba ga 'yan najeriya da wannan abu da suka yi ah, duka dai ah, irin wannan sai kuma yawanci yi ta ɗaukan batun riga nan kan da batun ƙarin albashi ah, da batun kuma zaben da za a yi a jihar kogi da bayelsa inda ana nan 'yan takarkaru sun riga sun baje komarsu sun watsa don kamo waɗanda za su zaɓe su su samu su haye madafun iko na ma za mu zo mu ji ra'ayinka a irin lokacin da mutum idan yana neman mukami za ka ga ana tururuwa ana neman ƙuri'ar ka ko a ina kake saƙo da lungu amma kuma wasu na ganin cewa da zaran haƙa ta cimma ruwa to daga nan kuma sai al'amari ya canza to amma kuma dai yane ne a jiya ba yau ba an sha yi an sha gani sa'annan ya kamata a ce mai zaɓe ne kamata a ɗora wa laifi ko kuma waɗanda aka zaɓa dai irin waɗannan bayanai suna nan cikin jaridun namu da muka ɗauka a wannan rana to da dai sauransu wanda da haka za mu so mu ji wato ra'ayinka mai sauraro a yanzu da za mu ba ka damar ka shigo ka tofa albarkacin bakinka a waɗannan kanu da muka kawo muka kuma tattaɓa su a gurguje lambobin namu ga suna akan akwatin talabijin wato sifili takwas sifili a uku sifili tara biyar shida uku bakwai biyar akwai sifili takwas sifili shida takwas tara ɗaya takwas uku ɗaya biyar waɗannan lambobi su za a lalibe mu hello a daina sauraron talabijin to bari mu je wajen wanda ba a sauraron talabijin hello wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu lafiya Allah wa ke magana shu'aibu abdullahi ne daga kafancan to malam shu'aibu abdullahi muna jin ka yawa zan yi magana ne game da tafiyar da ta magana a gwamnoni gwamnoni da suke taru gwamnonin jihohin arewa eh na'am to gaskiya wannan abin ayaba ne ni ina yaba musu kwarai da gaske na'am domin abu ne wanda suka yi wanda zai amfane mu eh. domin kaga waɗansu can gefe suna cewa su bu su yadda a wannan ba ba su yi menene ba mm. amma mu nan din tun mu a nan abun ma ya fi shafa na'am na'am to a rungume shi kawai a yi aiki da shi a samun ma waɗannan eh, mutane wurin da za su zauna eh. domin ci gaban mu ne na'am ina musu fatan alkhairi to madalla yawa sannan kuma game da maganan da aka ce a faro aikin jirgin ƙasa eh, e a cewa aka yi gwamnatin tarayya ce ta ware eh. waɗansu kuɗaɗe da yau sai kai dala biliyan biyar da kuma miliyan ɗari uku da za a fara aikin hanyar jirgi daga ibadan zuwa kano sai wasu ke ta eh. cece ku ce da ne. Eh, to gaskiya ni na goyon bayan a fara aikin daga kano ne a saboda yawancin aikin nan in an fara shi daga ibadan in kayan din gwamnati ya kare eh. sai ga aikin ya tsaya to kuma yawancin ayyuka duka an fara shi ne ta kudu duka yawancin ayyuka an fara shi ne ta kudu a fara shi daga nan arewa idan ya zo ya kai wurin da ya kai ya tsaya to alhamdulillah in kuma ya karasa alhamdulillah amma gaskiya kowane lokaci aiki a ce sai dai a fara shi ta can a fara shi ta can kafin a zo wani lokaci nan sai ka ga aikin ya tsaya Allah Allah samu dace ya shi mu eh ina roƙon dai a fara ta arewa eh. to madalla hello wa alaikum salam

wayan da mutane kai kamar wata mutanen kudancin kasar nan saboda sun fahimci abin ta wata hanya ne ta daban saboda haka ya kamata a wayan musu da kai na'am eh to ni ta da nake bayarwa kenan to mun gashe ka comrade a gaida mutanen Ogun State hello hello an yi shiru wa alaikum salam to muhammad kabir yawa ni abin da nake faɗa irin eh, aika na tunan da an jiyo ya fara ya arewa ni ma ina da ra'ayin a fara shi daga arewa alabi shi idan ya kare in Allah ya kara da shi to shi kenan wani aiki to kuma wannan wani abu ne daga Allah amma kullum ana fara abubuwa da ba a zuwa ko ina sai su kare kuma su gwamnati mun koyi wani abun da maimakon a ce idan ka tarar da aiki ka ci gaba sai eh. kowa ya ɗauki nasa wannan shine ni ra'ayina to muhammad kabiru daga haɗe jihar jigawa mun gode hello na alaikum salam wa alaikum salam sai ka daina sauraron talabijin sai to alhaji dan juma sai an kashe tv sai ka kashe tv muna ji ka to To, me yasa? Abin da dalilin da yasa akwai korafe-korafe da ya kamata a yi muna gani ba a yi ba nuna mana karfi da yaji su ne a kan mulki sun abuna cikin korafe-korafe da gaba daya al'amarin da muke gani ba ci muke gani ba hujjojin da ya kamata ba duk ba haka muke gani ba gaskiya mu ba mu ji daɗin shari'a da aka mace kunan ba. To. Har da Allah. to shi ke alhaji dan juma kai da mutanen iola wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum salam wa rahmatullahi to barka kare na bango a cikin to abubakar na bango muna jinka alhamdulillah wato ni zan bayyana farin ciki na ne game da taro da wannan gwamnoni na arewa suka yi Na'am. matsaya hmm. a kan samar da tsari na ainihin makiyaya ko riga magana abin da ya sa farin ciki saboda a baya na su da yawa cikin gwamnonin arewa ɗin da ba su da haka ba. Muna fatan gaba ɗaya haɗu a hmm. kan yi don kada daga baya mu ji wanda bai bai yadda ba. da zama a gurguje a kan uh, ishu na kotu da yana ganin uh, a cikin gaskiyar magana kotu ta yi kusan kowa ma abin da yake tunanin zai gudana kina a kotu inda ba wanda yake dama a cikin yake ma kallo ido da ba da haka idan kana a cikin na zama a kan halin ciwo kayan da ya faɗa da zange da shi suna iya zuwa kotu na gaba amma ni yana ganin adalci na ƙarshe ma da a ce gaske ma a teku na mai da shi ma ɗan ƙasar nan wanda ainihin a baya gina ƙasar shi an dade ta kai hancin kai kuma ana zai shi kafin yancin kai ɗin. Muna fata na kai dai koya ne maganar kotu dai sai yadda ta rika muna tsoro da yara ta kada a sufurin ƙasar. To madalla. Wa alaikum salam. Hello. Wa alaikum salam wa rahmatullah.

kusan wayan nan gwamnati buhari nan ba su zuwa ta na'am za su yi aiki kamar yadda na gaya muku gwamnan katsina gwamnan kano da gwamnan maiduguri ba mutum samun gwamna mai aiki gwamnan da yake na'am yanzu aikin da ya yi ya shekara takwas wanda ya wuce wanda gwamnati ba su da yayin haka na'am

fatan Allah Ubangiji ya masa jagora kuma Allah ya sanya wannan ita ce hanyar da za a samu wannan zaman lafiya da Amin. Eh, fata. Amin. Sannan kuma eh, game da shi a Biku. Mm. Wannan shari'a. Na'am. Ta yi mana daidai. To. Abin da ya sa na ce ta yi mana daidai shi ne. Mm. Akwai shari'o'i da suka faru tun lokacin da PBP take mulkin ƙasar nan. Mm. waɗanda sai dai mu ji a talanta amma ba za mu san ya aka abin ya faru ba sai dai mu ji an ce mana ai kaza kaza amma yanzu da shi wannan ya tabbatar mana da cewa hukumar shari'a tana gyaruwa na'am abu an yi shi a fili a bayyane kuma kowa idan kunnan kowa ya ji abin da ya faru ba wani san kai da wani rashin adalci wanda bai gamsu ba ya dai ce ya yi haka da tsaron shi ne kawai. Ba ganin shari'a aka gabatar ba aka yi ta cikin bainar jama'a aka yi ta a public irin wannan a rayuwar Najeriya ni dai a rayuwa ta yau na kai shekara arba'in. So mune ma Allah godiya hmm. Allah Ubangiji ya tabbatar mana da wannan adalci. Amin. su waɗannan shugabanni ma mu Allah ya masa jagora mu ne masa fatan alkhairi Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya a wannan ƙasa ta mu Najeriya to a gaida mutanen Fatakwal mun gode sosai hello barka da warhaka sunanka daga ina to ka tsaya sauraron talabijin kaga layin ma ya katse hello wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu mu je kai tsaye daga ina ka kira mu to hello lafiya lauwa ke magana isa bodi ya daga lagos sarkin kasuwar ofa isola international market to malam isa eh zai yi magana guda biyu ne to wace jarida da wace akan maganar Buhari cewa ba zai jefa 'yan najeriya cikin matsala ba yawwa Najeriya take. Na'am. Eh, an shiga matsala da dama a kwanakin baya. Eh. An shiga matsaloli da dama a kwanakin baya amma ka san ciwo an yi faruwar ware shi wahala gare shi. Na'am. Lokacin da Buhari ya karbi nan kasar kasar tana cikin matsala kala kala amma talakawa ba su gane ba. Na'am. To amma yanzu da ya kama mulki to bangarori da dama ko ina so ake a yi gyara. Muna jin ka. To shi ne ga ɓangaren Boko Haram ga ɓangaren abinci ga ɓangarori da dama to yanzu sha mu Allahu talakawa daga arewa. Arewacin Najeriya an so maganin komai a ƙasa. To sai maganar ka ta biyu. Magana ta ta biyu kuma hanyar dogo. To daga Ibadan zuwa Kano. Eh. ya kamata ne To. To to mun gode sosai sarkin kasuwa. A gaida mutanen Iko. Hello. Hello. A daina sauraron talabijin. To bari mu je wajen mutum na gaba. Na Na'am wake magana. muna jin ka sunan ka wane daga ina to dukko bala muna sauraron ka na'am na eh, ya kira ya yi magana ne akan kasan da aka yi ta maganan ƙarin haraji daga kashi bakwai da ɗigo biyu wanda da kashi biyar ne to

Mm. Allah shine abin godiya kan mm. to to madalla alhaji dukko <laughs> daga jihar katsina hello wa alaikum salam a daina sauraron talabijin to alhaji ibrahim muna jinka amin daga to amin to mun gaishe ka Alhaji Ibrahim daga jihar Borno hello sai an daina sauraron talabijin hello wani mu jojo ya shirya na'am wa alaikum salam wa rahmatullah kana magana da aminu daga birnin gwari aminu daga birnin gwari muna sauraron ka aminu to ai baka gaya mun kanun jaridar da ka ɗauka ba dole sai mutum ya faɗi kanun jaridar da ya ɗauka. yawa ba filin faɗa ra'ayi ne haka kawai ba an ce kaza kaza ne shine hello to wannan layin sai ya sauka na'am hello wa ke magana daga ina muna jin ka to bari mu je wajen in ana sauraron talabijin ba za a ji mu ba gaskiya hello wa alaikum salam

ya ce kaman mahaukaciya ne ta je gona eh? ta je ta ɗaura kara ta kasa ɗauka ta kasa ɗauka kara sai ga shi kuma ta zo ta sace tsarawa za ta ɗauka to wallahi har yanzu ni na duba wannan maganar na bawan Allah nan. Ta Allah ya samu dace.

da aka ce a yi jam'iyyar ko kuma aka ce kungiyar kwadago da jam'iyyar pdp ba ana nufin sun haɗu ne suka yi al'a'a jam'iyyar pdp ta nuna rashin amincewarta da ƙarin haraji ita ma kungiyar kwadago ta nuna rashin jin daɗinta shine sai aka haɗu labar aka ce da jam'iyyar pdp da kungiyar kwadago sun nuna rashin jin daɗin su akan ƙarin haraji ba wai sun haɗa baki ne suka ce sun ƙiyar dawa don Allah ya samu dace hello wa alaikum assalam wa rahmatullah magana da injiniya nasiru umaru daga nan mashigula kafin niger state to alhaji nasiru daga jihar niger muna jin ka to alhamdulillah wato hanyar jirgin kasa don allah ya kamata a taimaka a fara daga arewa da tukaru kudu to hmm? eh yawan magana cewa an yi kula da kudu bisa ga arewa kuma ba haka nan bane magana take tafiya na'am matsalar da ke damuwa mu mun ga fara daga wajen mu mun kowa ya kai sai ga gidan shi ne ba a yi gidan wani ba na'am dalilin mu mu kenan Allah ya taimaki shugaban kasa Allah ya taimaki Najeriya Allah ba mu zaman lafiya madalla Allah ya saka na karshe wa alaikum salam kai ne na karshe eh, lafiya lau sunanka daga ina

to amin sun amin to madalla da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci kuma wannan rana ta jima ta ce babban rana na tambari da muka saba kawo muku a kowace rana da misalin karfe 9 zuwa 10 na safiya godiya ta musamman ga ilahirin waɗanda ke gagoro kai mari don ganin shirin ya kammala cikin nasara da kuma abokan aiki na sashen labaru da al'amuran yau da kullum sunana rayyan musa lere da na gabatar a wannan rana nake cewa mu zama lafiya sai ranar litinin da allah kai mu